mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su kar ka yi azarbaɓi ka bar su magani mata da miji ayi mata da miji eh. mata da miji mata da miji ne eh. mata da mijinta tsakani sai rabbana dai aka yi haɗin kabar su za su ɗanɗana aye mata da Allah ya haɗa ku, Allah shi ya haɗa ku. kana ayi bari ban kana ayi fushi za ka danganta da wannan matsala? Ki ne? ni kana da daɗin wannan sakamakon. Amma ka'idar aikin mu ne idan muka yi shi muka yi ma'aurata irin wannan gwajin fito mu faɗa musu gaskiya. Wannan matsala da ke fitar da ki ita ce matsalar da za ta iya sake haihuwa. Kuma gaskiya ina jin tsoron sanar da ke da cewa ba za ki iya haihuwa har abada. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki haƙuri kin ji ke daga wannan abin da aka yi mana a asibiti kar ya sake damu kanki ba zai canja matsayinki a waje wajena ba sannan ba zai canza kallon da nake miki ba ina so ki san cewa har ƙarshen rayuwa ta yadda nake kallon ki haka za ki kasance a tare da ni abu ɗaya da nake da uwa gurinki wannan abin ya zama sirri tsakanin da ke ba na so kowa ya sani kin ji ita beni ya ta kare da tsaron da yake shi na san dole suka kara ne ka gishiri dan ka san hujja cewa mu mata mana da ke shi dan kuma tambaye ka da ka kare to bare mun tambaye ka da ka kare ba ba ba ta ku da kishi ne muna da kishi amma ba kamar yadda ake faɗi ba ko kai a ke bi kina jin tsoron karshe labarin dora ta lokar ma ba haka bane kuma na san manufarka dan haka ma ni ba na jin komai a barka za a cikin gashin ta yanzu nake da kinci ke da aka gida labarin ita mai kishi ko kuwa ba na san ji kuɗi a kai kaso na gode salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum kamar mace san da zuwa ma yawwa na kwana kin ga da ka da Allah ba gaisuwa na ba ni magana da kai jiya kace za ka je ku yi gwajin nan tun jiya nake sa idanun ganin ka ka zo min da bayanin mm, mm, sakamakon gwajin ban ji ka ba mun je an yi gwajin amma sakamakon gwajin ne na ga ba wani abu ne bai daɗi zan zo ina faɗa daga rena ka samu matsala ni ne ba na iya samun haihuwa ba ita ba a'a kalin idan za mu ɓoye kowa bai kamata mu ɓoye umma a matsayin ta ba mu faɗa mata gaskiya abin da ya faru matsalar da ka gare ni bayan dokta ya yi gwaji ya faɗa mana cewa ni ce nake da matsala a mahaifata ba zan taɓa haihuwa ba Umma ki yi haƙuri ki gafarta min. ni ce sanadiyar rashin samun haihuwa a gidan kale. ni ce sanadiyar da ya sa biki ga ciko kanki ba ki haƙuri ki yafe mu kin ga dama kin daina kukan nan don wannan kukan naki ba abin da zai sa in canza ra'ayin da yake cikin zuciyata kin ji ko kai kuma ka ji abin da zan gaya maka tun da wuri sai ka ƙara aure don ba zai taɓa yiwuwa ka zauna ba mm, mm, mm, haihuwa ba umma ki haƙuri wannan umarni na ne idan kuma kana son bijirewa umarni na to ka ga abin da zai biyo baya ba san bijirewa umarnin ki ba umma amma da Allah da kin yi mana hakuri zan iya maka hakuri akan komai amma ba akan wannan ba ba zan taba haƙura ka ci gaba da zama da wannan juyar wacce ba ta haihuwa ba dole ne a ƙaro aure a gidan nan idan kai ba ka son ganin ƴaƴanka ni ina da buƙatar ganin jikoki kan me to ka je ka nemi yarinya duk inda take ko yar gidan wane ne in ji magana aure kada in ƙara dawowa gidan nan ban ji sakamakon da ka yanke a game da maganar ƙarin auren ka ba ka ji na gaya maka ki haƙuri ki daina kuka na san babu macen da ta jure irin wannan maganar da mahaifiyata ta gaya ni abin da mahaifiyarka take faɗi gaskiya ne ba kowace uwa ce za ta iya jure wannan matsala ba ita ma abin alfahari ne a gare ta ta gaji kokanta ya zama dole ka bi umarninta ka je ka kara aure saboda kai ma ka ga 'ya'yanka haka ne amma kar ki fi da rai da rahama ubangiji Allah shi ke ba da haihuwa kin ji ko bakin alƙalami ya riga ya bushe bana daga cikin sahun matan da za su tsayo a duniya har abada ya kamata ba san cewa shi ma likita da wannan maganar ba shi ke ba da haihuwa ba ka la'akari da maganarsa kin ji na sani amma dole ne ka bi umarnin yan uwanka da na mahaifiyarka ya zama dole ka ƙara aure ni ma na huta irin gorin da ake ma. ka gaji da zaman kwana? wallahi shi yasa na zo dan bacci nake so in yi <laughs> na ɗauka ai sai ukun da za ka shigo ina yana da in tsaye ne akwai abin da yake so mu tattauna da kin gani wato hanan na san cewa ke mace mai tsoron Allah kina da kuma kyawawan ɗabi'u da halaye idan tsaya na kalle ki a matsayin matata ba karamar na nake da alfahari ba sannan ina so ki gane cewa zan bi umarin da mahaifiyata ta yi min amma hakan ba zai samu musguna miki ko in tauye hakin ki ba duk rantsi duk wuya ina tare da ke ba zan juya miki baya ba kin ji ko to ni ma na gode wa Allah da Allah ya bani miji kamar ka kuma alkawarin da ka ɗauka a kaina Allah Ubangiji ba ka dama <coughs> aiwatar da shi a kaina. Allah ya samu dace. Dama ke nake jira ni zan kwanta. Sai ga iya waye ki. Zan zai kwanta. Sama zan shirya ba ta nan da zai wani da zai wani zai Idan ya so ki ki zo da

ai bai kamata ki mutu ka bai dan baki mutunta ta don komai ba ai ya kamata ki mutunta ta don yayan mu na ga ki hakuri an ta ne kinga ina so in tabbatar miki da cewa idan kika sake zuwa nan gidan kika yi irin wannan magana ɗan ranki da musu ya wannan wallahi wallahi da na san rashin mutuncin da take ke wallahi da ban tawo tare da ke ba wannan ai rashin da amana domin ba su ta ba in ta isa ta haihu mana kin ga daga lokacin sai in kira da sunan ta na ainihi amma da ke son ubangiji shi ke ba da haihuwa kuma da ya so ya nufi da haihuwa ai da akwai yaran ta a gaban ta yanzu sannan me yaya kin san ke kadai Allah ya rawaito zai zo da ke a matsayin kauna. ya dai kamata ki sani duk abin da kika yi wani kima sai dan miki ko za ki hannu ne kima. hanan ya kamata ki san cewa samira yarinya ce karama saboda ka dole a samu kuruciya a tare da ita Kar ki la'akari da abin da take faɗa kasi tasiri a ranki kin ji ko dole in yarda da abin da samira take faɗi saboda dukkanin yan uwanka kalan da suke min kenan sun ɗauka ni ce na hana ka haihuwa ni ce matsalar rayuwarka ka kuga dole ne amfani da abin da take faɗa min kin ga abin da take nufi ba haka bane kin ji ko ba haka bane wannan kallon shi suke mu Allah ubangiji ya baka haihuwa Allah ya kama kamatan da za ka aura ta zo ta haifa maka ki daina tayar da hankalinki hana domin ku matsalar mu ne da ke duk ɗaya ce ke gwanda ma ke mijinki yana tare ki yana lallaba ki yana ƙoƙarin kwantar miki da hankali amma ni wannan matsalar ta rashin haihuwa ma rabi'u gani yake kamar ni na ɗora wa kaina kawai rashin haihuwar gazawa ta ne ki ki bari kawai kowane mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake mishi ne fa ko har ban na su wani abu da zai taso a ce zan je gidan su kale saboda zan haɗu da mahaifiyar shi da 'yan uwansa yadda kika san mujiya haka nake a cikin su duk da haka gwara ke yanzu fa kina ganin yadda nake zaune da rabi'u rabon da in sa sha ido na tun shekaran jiya ba zai tashi dawowa gidan nan ba sai tsakar dare kuma a bige zai shigo da safe kafin in shiga ɗakin shi ma ya riga ya fice ba zai dawo ba kenan kuma sai wani daren gaskiya duka nan muna cikin masu sai dai fa Allah ya mana amin ya Allah mata da mijinta mata da mijinta tsakani sai rabbana dai akan yi haɗin bar su za su ɗanɗana aye mata da miji mata da miji mata da miji da Allah ya haɗa ku Allah shi ya haɗa ku bance kana ayi bari bance kana ayi fushi amma ko an yi fushin hakuri Allah kai ne Allah Allah kai muke kawo kukan mu a koda yaushe Allah na kawo kuka na gare ka Allah ka biya mu wannan bukata tawa Allah ka yaye min wannan damuwar take damuna likitoci sun tabbatar min cewa ba zan iya haihuwa ba ya Allah idan a haka ka kaddara min wannan jarabawa ta ubangiji Allah ka bani ikon cinye wannan jarabawa Allah ka nuna ikonka kuma ina ƙara jaddada godiya ta a gare ka Allah ka nuna ikonka ya Allah ina ƙara jaddada godiya ta a gare ka Allah ka shiri mijina munafuka ke kika jarabci kanki yan renin hankali kina ji ina kiran ki kawai kin zauna a nan kina wani abu me ma kiki karanta ne ma ban sani ba ke eh ni wurin wallahi na faran wallahi ban ji ba kai kira na ban san ka shigo ba ta shiga Allah ki ki dauko mu abinci ko sha sha sha ko ke hakuri zan ci ki tashi fa ki je ki dauko min abinci wallahi na ga alama kina rina min hankali ina rabuwa da ke a gidan nan wallahi za a ji kanmu da ki ana ruwa kina irga munafuka kawai na ga alama duk kin samun ido a gidan nan layi ini eh, burin wallahi na baran a jinki wallahi sai dai shirye mu gaba daya munafuka kuma cin muki duka wallahi hanan tunan har yanzu a matsayin yar gata nake kallon ki duba da idan kika yi la'akari da halin da nake ciki yan uwan mijin ba daɗin su nake ji ba haka zalika shi ma mijin shi sa har kullum nake baki hakuri ki ci gaba da hakuri akan yanda kike na sani dukkan muna cikin matsala musamman akan rashin haihuwa amma idan na kwatanta taki matsalar da ke ciki sai na ga cewa ni 'yar gata ce saboda alhamdulillah ni na miji yana bani kulawa mai na iya bakin kokarin shi a kaina to kin gani ni ko yanzu idan ina cikin damuwar ma in ba kina zo na samu na gaya masa mata ba ana da wanda zan je in samu in sanar ba kuma farhan Allah zai yi mana matsalar da muke ciki Allah ya mana magani amin Ashe kana gida? Wallahi ina gida. Sannu da Yawwa. wuce ku wuce. Na Aliya. ke sauki da kai. ji daɗin ganin Yawwa. ku ne tafi? Ai ku ne muke tafi. wani abu? Na ku ji daɗin ganin ka. ka mu gaba ɗayan mu ku to tafiya gaba ɗayanta ta wannan ce ma tukuna ka gane ta eh ban gane ta ba Ali ya ce yar gidan hajiya binta makotan nan namu da suka taya suka koma kaduna au ita ta zama haka <laughs> aiko ita ce ta girma to abin da na so da kai wannan yarinya tun tana karama na yaba da hankalinta kuma tabbas tun a wannan lokacin da ke sha'awar a ce ta da fata mana saboda ina sha'awar kwallon zumunci na auratayya tsakanina da hajiya binta saboda haka ka ganta nan ita nake so ka aura saboda ni ma ina da bukatar in ga jika am hajiya sai kake tunani wannan kawun ba mana nan ba ka ji wani zance kamar ya bai kamata ba to ana kake so in yi dole ne in yi bayani a inda raina ake so tsakanina da ɗana hmm? ba gudu nake kowa iji ba magana aure ce fa ba ba wani abu ba sai me na san zan umarni ki idan kika umarni amma akwai muhallin ina ganin na so gida na same ki sai mu tattauna wace zai fi kaga dakata wai da can da nan akwai bambanci ne can nake duk ɗaya ne to anan nake da ra'ayin yin wannan magana anan nake son yin ta saboda na isa kuma ya ce ga ta nan sai ka aure ta kaga babu wani matsala da su gidansu da gidanmu duk ɗaya ne saboda haka bikin nan nake so a yi shi da wuri nan da shekara ɗaya nima an gaji ka Allah ya mana aiko aliya ita ce alkhairin to ma wai tukuna ita wannan mai kama da kaza gidan gonar wai daga fara magana ta tashi ku ta yi ciki ba abin da ta iya a cikin gidan nan sai dai ta ci ta kashi duk wanda ya aure yana da bukatar ya ga karuwa kuma shikenan an yi magana aure ta tashi ku ta tafi sai me to bari ka ji in gaya maka ka jawo matar ka kunne idan ta kuskura ta wa yarinyar nan abin da ba shikenan ba ko wato za ta iya barin gidan nan karamin aiki na isa a kore ta to kaga dama da ni da samira za mu biya gidan kawo idris saboda haka aliya ga ta nan idan ta tashi tafiya ku biya ka aje ta a gidansu mu kuma idan mun je daga can ma wuce gida ko ba haka ba samira na'am wallahi ko ta so ko bata so ba auren nan wallahi sai an yi shi shi dai ta mutu insha Allah ni na ma ji daɗi gashi yayi kalli ya amince zai aure aliya ya zai ki amincewa ai da ma rike masa wuya suka yi rasa yadda zai yi banza ce ai banza ba ta kai zomo kasuwa kun yi shekara goma da komawa shekara sha biyu kenan yanzu sha biyu lokaci na gudu wace makaranta kika yi na yi cat poly kaduna amma aka kika riga yayin ki gama shi ba ya tsaya wasa ba da kamar ma ba zai ya shi nake kin ci ribar tsayawa da kika kika jajirci ko da ke gasu samira nan su ma sun ki tsayawa su yi abu suna ta wasa abin ne akwai wahala amma idan mutum ya daure yi daga baya sai zai na jin daɗin abu haka ne um, yanzu kina da ra'ayin ki ci gaba da karatu kenan ko kuwa bayan kin yi aure eh to ban san dai inda rayuwa na zai kasance ba bayan na aure amma dai gaskiya yanzu ban da ra'ayin haka kuma dai menene ne gaskiya kin birge saboda ina so in ga mace ta jajirce akan neman ilimi yana da amfani sosai Allah ya samu ci. amin ga gidan mu nan sai yaushe kenan kana nufin ba za ka shiga ka gaishe da su umma ba zan shiga amma ba yanzu ba to sai yaushe zan yi shiri lokaci da musamman sai yanzu Allah ya sa dai ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba ni karki da ba zan ɗauki lokaci mai tsawo ba damuwa na gode to a gaya mutum gida za su ji ki bari kawai eh na san ki kirki ne sosai da magana ka ta mana magana eh maybe an jima ka oh, to sai na kira a shi yasu mun tafi eh sun tafi ba na son ci komai daga gare ka saboda na riga na fahimci inda ka dosa kuma na ji daga bakin ka laifi ne miki ne ban cika ka bi umarnin mahaifiyarka ba amma ya za a ka shigo ma har cikin ɗaki ka waya da wata eh in za ka bai ka sai ka bari in ka fasa na sai kai wayar da za ka yi ko wani wani abu yi ne na canja miki ne ko wani abu ba canja miki ne ba komai ba yadda matsayin keke har yanzu haka matsayin keke a gurina kuma da kike wannan hayaniyar kike wannan maganar ya kamata ki san cewa fa ni ma ba akwai iya inda zan kai in gaza yan uwana ɗaya suka faɗa ai suna da gaskiya ba laifi ba ne amma duk da haka na yi bakin jini a gurin na yi rigima da su na yi faɗa da su duk akan ki amma kin kasa ganewa kowane ɗan adam bayyana so ga zai gaji shi ban ce ba su da gaskiya ba kuma ban ce abin da suke faɗi ba daidai ba ne amma yana da ka nema ka dube ni kuma ka min adalci tun yanzu tun kafin ta shigo to kuma in ta shigo ya abin zai kasance i ban canja miki ba yadda matsayin ke yake haka matsayin ke yake gobe aure kuma na riga na yanki zan yi tun yanzu ma wanda ki fara sabawa da ita a matsayin abokin zaman ki kin ji gaya miki there's no going back yawwa a gaskiya ina cikin tashin hankali saboda gabaki daya tun da mahaifiyar ta mishi magana aure na daina samun kula a wajen shi hankalinsa gabaki ɗaya baya nan, tun kusan dole in shiga cikin tashin hankali gaskiya abin akwai takaici dama a gurin kalil kaɗai kike samun dama ban taɓa tsammanin zai dawo kuma ya juya miki baya daga baya ba abin akwai ban takaici farhan dole ne ya bi ra'ayinsu saboda mahaifiyarshi shi ta tsane ne tsana iya tsana da kika sani kin ko ba za ta iya amfani da damar ta don ta ga cewa ta shiga tsakaninmu babu komai duk abin da suka yi idan ma suna yi ne don su ga sun cizguna miki saraba ki namijinki mijinki ki shiga wani hali in Allah yadda Allah ba zai ba su nasara ba wannan nasihar ita mahaifiyata take min a koda yaushe don haka nake yin haƙuri ki yi haƙuri hanan ya kamata kuma yanzu ki tashi ki ƙoƙarin komawa gida saboda kin ga yanzu mijinki ya kusan dawowa <laughs> farhan kenan sanin da kika yi inda da ni yanzu haka muna zaune muna hira a gidan amma yanzu ga baki ɗaya lokacina ya koma nata yana cin wajenta bayan zai dawo ba ki haƙuri hana komai mai wucewa ne namiji namiji kanin ajali Allah ya salamu alaikum na'am hafsa ya sami. lafiya lafiya na ganki a gida baki tafi islamiyya ba aha tana nan lafiya wallahi sami. hajja tana ciki? Eh, tana ciki ok gidan sami ku lafiya lafiya lau ai da gidan su aliya nake ma yanzu ikon Allah alhamdulillah to ya al'amarin naku ba da wata matsala ko ah, ba matsala gaskiya iyayenta suna da mutunci ba kaɗan ba ka san wani abu hmm. ai ban ta zama ba hmm, wallahi dan sun ce ma in turo magabata na a zo ai magana alhamdulillah alhamdulillah ai dama abin da nake so in ce da kai kenan ban ga ta zama ba in zan tashi in je in samu kanin mahaifinka ka san shine jagoran wannan al'amari in je in gaya masa haka ne ai mutane ne mutanen kirki haka ne dan dai ka manta lokacin da muka zauna da su ne Allah sarki kai abiya san mutunta ni sosai gaskiya kwarai na ji daɗin wannan al'amari masha Allah to matarka ka ja mata kunne kada ta kuskura in ji wata matsala a game da al'amarin aurenka idan ta kuskura ta ce za ta bata wa aliya to komai zai iya faruwa za ta iya rasa kujerarta ta zaman gidan aurenka ka ji na gaya ma saboda na san ta da bakin kishin nata a kar ki mu hajiya inda wannan ne zan maganin wannan ai wannan ba ba matsala ba ce saboda idan ta kawo mana matsala a cikin al'amarin nan komai zai iya faruwa haka ne an sani eh bari in zo mu ce office to dama na ce ban yawa to sai mata da miji ashe zama su ya fi kyau ga su kar ka yi azarbaɓi ka bar su magani mata da miji aye mata da miji ne. Eh. mata da miji aye mata da miji eh. mata da mijinta mata da mijinta tsakani sai rabbana dai aka yi haɗin kabar su za su ɗanɗana aye mata da miji mata da miji mata da miji mata da miji me ke yanzu ki je ba eh kamar kallon yanzu a ina iya bacci tun safe da ka fita baka dawo ba sai yanzu wallahi wani mitin ne ta zo mana a wajen kai shine aka ce duk mu tsaya gaba ta abin da sake nan wannan magana ta ka hankali ba zai taba dauka ba kuma ƙarya ba ɗabi'a ka bace me yasa zaka canza mu'amalarka dan Allah ki daina wannan magana ni babu wata mu'amala na canza yadda nake tunda haka nake har gobe me yasa kike mun haka ne ba da in fitan tafi wani abu ya dan rike ni in yi dare shikenan sai ki fara cewa wani kina mun tambaya kwakwam kina mun tambaya waka fi haka ake yi shikenan Allah baka ka haƙuri abincin ka na ka zo na ka ci. na ci abincin a tunanin cewa ba za ka juya min baya ba ba za ka bani a cikin wahala ba ko damuwa ka dube ni kare yadda na zama lalace ba na cikin hayyaci na na makamar masu take cikin kwanciyar hankali wai yanzu nan Allah ne kawo wannan magana muna zaman lafiya ne da ke kawai ki so ki dinga daga man hankali duk abin da ya faru kai ne ka haifar da shi tun da ka saka neman auren nan gaba ki ɗaya ko zama da muke muna hira a gida ka daina yi Ka daina cin abinci na saboda zan ka aure ta ta haifar maka ƴaƴa. Kin ga ki daina wannan zancen. Duk lokacin da ke magana ki daina sako min magana Ali a ciki domin babu abin da shafi ta da magana. Dole in sako magana ta saboda shi ne sila. Gabaki ɗaya mu'amala ka ta canza ba ka ta sai ta ita kake. Yawa abin da ya canja a tare da ni yadda kika san da tun da haka nake ba abin da kuma canja nake kawai dai ki daina ɗaga hankali kan wannan magana. Kin ji na gaya miki. haɗa ku Allah shi ya haɗa ku bance kana ayi bari bance kana ayi fushi amma ko an yi fushin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. billahi lazi ban san ke ba ce wallahi na dauka faranci kuma wallahi sharin giya ne ki ya hakuri dan Allah wallahi ba a san sani na bane wallahi in Allah ki ya hakuri yafi ne wa billahi lazi ma na dina shan giyar ma wallahi tsine wa giya tsine miki kin cuce ni kin cuci rayuwata wallahi Allah tsine ni Allah ya isa kin cutar da ni kin cutar da rayuwata wanda ya kirkiro ki ma Allah ya isa fita da mun ba kana gida? Eh ban fita ba ina gida. Amma dai lafiya ko? Eh lafiya kalau lafiya kalau. Yanzu to ina zaka je? Eh masallaci zan je na ji an kira sallah. Masallaci zaka je kuma Rabiu? Warai kuwa. Wato Farhan insha Allah duk wasu abubuwa da nake aikatawa marasa kyau a baya in Allah ya yarda na dina. Insha Allah yanzu na zama cikakken mutum. alfasha da shan giya ga baki ɗaya na dina in Allah yadda. Alhamdulillahi Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana. Kullum daman addu'a ta da fata na bai wuce in ganka haka ba. Na gode. Kuma dan Allah ina neman alfarma a gare ki da ki yafe mu da abubuwa munana da na miki a baya. Babu kuma Rabi'u. Wannan ya riga ya wuce. To ni barin je masallaci saboda kan na latti. da miji ashe zaman su ya fi kyau alhamdulillah Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana eh. babanka ne jikin ya tashi saboda haka za mu koma da shi mu mai da shi birni wajen magani to shine na ce bari in zo ka bada kuɗin nawa ake bukata wancan karan dubu goma haka muka kashe kuma ba ko kwandalarka a ciki saboda haka yanzu dubu goma za ka kawo mu kama hanya mu kamar yadda wancan karan kuka kashe naira dubu goma nan babu tawa a ciki wannan ɗin ma za ku kashe kuma ba zan iya bada tawa ba eh sumbuli sumbuli sumbuli ya za a yi kana da dukiya mahaifinka ba shi da lafiya tsohonka ne ko tsohona ne tsohonka ne man ka san cewa ita kanta rahin lafiya ka san ibada ce ko baka sani ibada ce to ka kyale shi ibada ga wani sabon shirin barkwaci sun buli ai